I was learning, and I the person who was. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan auna lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba uku ga watan Agusta. Kamar yadda aka ji a shirinmu na yamma, 'yan Nijar na ci gaba da shagulgulan zagayowar ranar samun 'yancin kai da eh, na ƙasarsu. su. a wannan shirin ma za mu sake kadawa Nijar wajen wannan biki na samun 'yancin kai. Eh, ko da an ka samu 'yancin kai daga nesa muka hudu ƙasashen ga ba mu da gwamnati ta kamu ba mu da ma'aikata ta kamu turawa ne suna milkin mallaka yau 'yan kati ba ma'aikata duka 'yan Nijar ne abu ne mai mahimmanci lallai kam za kuma a ji cewa shugaban ghana ya yi kira ga kasashen turai da su biya diyar kwasar bayi da suka yi daga afirka sai dai wasu na ganin cewa cewa wai yanzu a biya wani kudi saboda kakan kakana ya kasance bawa ne aka kai shi amurka ko aka kai shi kasan britain da sauransu za ya yi wuya kamar kowane daren laraba yau ma hassan umar tambuwal na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan sana'ar dankali da agushi akwai mu kuma tafa da labaran wasanni to amma kafin nan ga hanifa da labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugabar Majalisar Dokokin Amurka Nancy Pelosi a yau Laraba ta ce tawagarta ta 'yan majalisa ta ziyarci Taiwan ne a ta bakinta domin bayyana wa karara cewa ba za mu yi watsi da Taiwan ba. Ta kara da cewa yanzu fiye da kowane lokaci haɗin gwiwar Amurka da Taiwan yana da muhimmanci. Kuma wannan shine saƙon da muke kawowa a nan a yau. in ji pelosi ta yi tsokaci kan wani sabon kudirin doka na amurka da aka amince da shi da nufin bunƙasa samar da na'urorin sarrafa wasu na'urorin da ake yi a cikin gida da kuma taimakawa kamfanonin amurka ta yadda za su yi gogayya da na ƙasar sin pelosi ta faɗa wa majalisar dokokin taiwan cewa kudirin yana da babbar dama ga haɗin gwiwar tattalin arzikin amurka da taiwan kasar sirin ta nuna adawa sosai ga ziyarar pelosi tana mai gargadin cewa ba za ta amince da abin da take ganin tamkar saba ma ikonta ne kan wannan tsibiri mai cin gashin kansa jim kaɗan bayan da pelosi ta isa da yammacin jiya talata ƙasar sin ta gayyaci jakadan amurka tare da sanar da atisayen harbe-harbe a kusa da yankin taiwan da suka hada da harbin harsasai masu dogon zango a mashigin taiwan wanda ya raba tsibirin da babban yankin kasar sin da kuma mashigin muhimmin hanyoyin jigilar kayayyaki masu kada kuri'a a jihohi da dama na amurka sun kada kuri'a a jiya talata a zaɓukan fidda gwani da za a yi gabanin babban zaben watan nuwamba da zai yanke hukunci kan ikon majalisar dokokin amurka a jihar arizona karen taylor robson da carrie lake sun kusan kankankan a cikin 'yan takarar gwamna na jam'iyyar republican da kashi uku cikin hudu na kuri'un da aka kirga da safiyar laraba lake yana samun goyon bayan tsohon shugaban amurka donald trump wanda ake sa ido sosai da goyon bayansa gabanin zaben watan nuwamba wanda ya yi nasara zai kara da sakatariyar harkokin wajen jihar arizona katie hobbs 'yar democrat a babban zaben kujerar majalisar dattawan amurka kuma za ta kasance a zaben watan nuwamba a arizona inda dan takara mai ci mark kelly ke fuskantar sake zaɓe. Blake Masters mai samun goyon bayan Trump ya doke tsohon sojan ƙasar Jim Lemon Kasar Sin ta aike da wani jirgin ruwa na soja zuwa birnin Hambantota mai tashar jiragen ruwa na kasar Sri Lanka a daidai lokacin da ake samun saurin sauye-sauyen yanayin siyasa a tsibirin. Matakin da ya sanya ayar tambaya kan ko kasar Sin na ƙoƙarin kafa rundunar soji mai ƙarfi a gabar tekun Indiya na Sri Lanka ne. rundunar 'yantar da jama'ar kasar sin ta bayyana jirgin mai suna Wang 5 a matsayin wani jirgin bincike da nufin gudanar da bincike a tekun indiya sai dai manazarta na tambayar ko jirgin da zai isa hamban tota a ranar 11 ga watan agusta kuma ya cika da na'urorin lantarki na zamani don sararin samaniya da tauraron dan adam yana nufin yin wata dabara ce Dayan Jayatileka wani tsohon jami'in diflomasiyyar Sri Lanka ya shaidawa muryar Amurka cewa manufar kasar Sin ita ce ta mayar da tashar jiragen ruwa na hambantota zuwa amfani guda biyu kasuwanci da kuma soja. To ana sauraron labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jinkirta kada kuri'a da 'yan jam'iyyar Conservative ta Birtaniya suka yi shirin yi a zaben Firaminista na gaba bayan da wata hukumar leƙen asiri ta Birtaniya ta yi gargaɗin cewa masu satar bayanan intanet na iya sauya ƙuri'un mutane in ji jaridar Telegraph a jiya talata. Rahoton ya ƙara da cewa babu wata takamammiyar barazana daga wata ƙasa mai adawa kuma shawarar ta kasance gama gari. kuma game da tsarin kada kuri'a da kuma rauninta sakamakon damuwar an tilasta wa jam'iyyar conservative ta yi watsi da shirin baiwa mambobin damar sauya kuri'unsu ga shugaba na gaba a fafatawar a cewar jaridar telegraph rahoton ya kara da cewa har yanzu ba a bayar da katin kada kuri'a ga mambobin jam'iyyar kusan 160 ba da a yanzu aka yi musu gargaɗin cewa za su iya zuwa nan da ranar 11 ga watan Agusta ba. A baya dai an fara fitar da gur'un ne daga ranar Litinin, inji jaridar ta Telegram. Hanifa Kabir Isa aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar. Inda shugaba Mohamed Bazum ya jagoranci hidimar shagulgulan zagayowar ranar samun 'yancin kan Nijar. Suleiman Mumuni Barma gare ka. Cikin yanayin annashuwa da farin ciki aka gudanar da shagulgular ranar samun 'yancin kai ta uku ga watan Agusta a karkashin jagorancin shugaba Muhammad Bazoum a Talaberi, jihar da ke karbar bakuncin wannan biki a bana, inda dubban mutanen da suka fito daga sassa daban-daban na wannan kasa suka hallara don karrama wannan rana, wacce Malam Tahir Garka kamar sauran 'yan Nijar ke daukar ta da muhimmanci. Eh, ko da an ka samu 'yancin kai daga nesa muka hudu, kasashen ga ba mu da gwamnati ta kamu, ba mu da ma'aikata ta kamu, turawa ne suna milkin mallaka yau in kadi ba ma'aikata duka yan nijar ne ba turawa ne ga zakwa ce ai haka ai haka gwamnati ta mu ce mu ne ga tsara komi da komi abun nan abu ne mai muhimmanci independence kin kasa ta wani bangare ranar samun yancin kai wani lokaci ne na sake jan damarar kare muhalli saboda haka a bana hukumomi suka bullo da shirin yashe tafakuna da illahirin kogin da Allah ya albarkaci wannan kasa kuma kamar yadda yake al'ada idan ranar ta zagayo akan gudanar da ayyukan da shan itace a wannan karan shugaban kasa ya dasa nasa iccen a barikin jandarmomi da ke talabiri da nufin ba da odar gudanar da irin wannan aiki a ko ina a fadin kasa wanda zai shafi miliyoyin itace kanal mai zama abdullahi babban jami'i ne a ma'aikatar gandun daji ta kasa. in sha mu Allah wanga wurin da aka ɗauka mun tabbatar da ke a baɗewar haka in ka komo zaka zo ka iske itacen nan da aka sa ɗari bisa ɗari can nan ya kama to kuma ice amfani shi da yawa ne akwai maganin gargajiya akwai abinci akwai kariya da hamada akwai kuma kariya da wani sauyin yanayi yau kura gani ba ruwa da sauransu duka da muke nan muna fuskanta duk ba wani abu ne barishin itace ne shugaban ya kuma karrama wasu mutanen da suka ba da kyakkyawan misali akan aiki da waɗanda suka taka rawa wajen kare muhalli cikin su har da marigayi alhashi ibrahim dan ankara wanda ya dasa itace kimanin dubu biyar a mashigar garin tasawa a shekarun 1970 wani jikansa ne ya karbi wannan lamba sunana ibrahim muhammad kabiru saboda sunan famu mu gaba daya muna mika godiyanmu bisa ga wannan karamawa da aka yi mana dalilin abin da ya aikata itatuwan da ya shibka ji tsuntsu duk dan adam wanda ya zo ya amfani abu ana rubuta mai lada dalilin haka nake kira daga al'umma da mu ayyuka ayyuka na alkhairi wanda ake kira da suna sadakatu jariya wadda za ta amfane mu amfani al'umma haka kuma gwamnan zamfara bello matawalle da na jigawa muhammad badaru da 'yan kasuwar da suka hada da alhashi samad isyaku rabi'u da aliko dangote da ambasada lawan kazaure na fadar shugaba buhari kowanne daga cikinsu ya karbi mafi darajar lambar yabo a nijar saboda abin da shugaban kasa ya kira babbar gudunmuwar da suka bayar wajen karfafa hulɗa a tsakanin najeriya da nijar Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To gaida Suleiman yanzu kuma bari mu ƙetara Ghana inda shugaba na na Akufo Addo ya yi kira ga kasashen yammacin duniya da su biya Afirka da 'yan Afirka a diyar kwasar bayi da suka yi daga nahiyar a zamanin da. Daga Accra ga Idris Abdullahi da cikakken rahoton. Shugaba Kufu Ado ya faɗi hakan ne a wajen bude taron kwanaki hudu na diya da warakar babbancin launin fata. da haɗin gwiwar ƙungiyar tarayyar afirka eu suka ɗauki nauyin gudanarwa a accra babban birnin ghana shugaban ya ce biyan diya ga 'yan afirka sama da miliyan ashirin waɗanda aka tauye 'yancinsu tare da sayar da su a matsayin bayi a lokacin cinikin bayi na yankin tekun atlanta ya jima bai zo ba ya ce hatta mutane a ƙasashe irin su burtaniya da amurka da suka mallaki bayi sun karɓi diya amma waɗanda aka bautar da su ba su samu komai ba lokaci ya yi da za a ƙara zafafa tattaunawa game da diya ga 'yan afirka da cinikin bayi ya shafa the effects of the slave trade have been devastating to the continent and to the african diaspora sakamakon cinikin bayi ya yi illa ga nahiyar da kuma 'yan asalin afirka baki daya kuma duk tsawon lokacin bautar yana nufin cewa ci gaban afirka ta fuskar tattalin arziki al'adu da tunani duka an tauye su ba za iya kididdige illoli da masifar jigilar bayi zuwa kasashen yamma suka jawo ba afirka da mutanenta sun yi hasara kwarai a lokacin kuma har yanzu ana jin tasirin asarar domin haka nahiyar afirka ta cancanci a nemi gafararta da biyan diya gare ta a nasu bangaren kungiyar tarayyar afirka Car. ta yi alkawarin ba da goyon ta ga samar da taswirar neman biyan diya ga 'yan afirka ambasada sala hamad shugaban sashen kare 'yancin bil'adama na kungiyar tarayyar afirka ya ce and that foundation that we are here to recommend today as african union on the establishment of a platform kuma wannan gidauniyar da muke ba da shawara ita ce kafa wannan dandali da za ta wakilci afirka a hukumance wajen neman diyya kan laifukan da suka faru a baya masanin tarihi kuma mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum isa mai rago jibril abbas ya amince da wannan kira da shugaba akufu ado ya yi duk da cewa ya yi kira a makare ina ganin wannan kira ya dace ko da yake ya zo a makare lura da irin tun matsala da kuma koma baya da wannan ciniki na baya ya janyo wa nahiyar afirka domin masu wannan tun ciniki sun yi kokari sun kwashi mazaje masu jin karfi a jika wayanda idan da wannan cinikin bayi bai wakana ba da nahiyar afirka za ta samu ci gaban da ya dace ce da sauran nahiyoyi. Sai dai masanin hulɗar ƙasa da ƙasa Irbad Ibrahim a nasa ra'ayin yana ganin maimakon neman diyar kuɗi gara a nemi turawa su dawo da kayayyakin tarihin da suka kwashe daga Afirka. Tun da tattalin arzikin Afirka ya tabarbare zinariyan da aka wuce da su inda an ya kawo wasu baya a komo da wasu ba damuwa. Sannan cultural artifact don mun san an samu Songhai Empire, Mali Empire da manya-manyan hadara ko civilization da aka samu a yankin Da aka zo aka ce mu yaki an tafi da wasu cultural artifacts na mu da sauransu wasu kuma har yau suna museum na turawa. Yawan ce wannan za a dawo da su don identity Afirka. Mu da muka zama generation su da muka zo da ta baya mu fahimci abin da kakanni suka yi. Amma cewa waya zuwa biya wani kudi saboda kakan kakana ya kasance bawa ne aka kai shi Amurka ko aka kai shi kasan Britain da sauransu. Za a yi wuya. Shi namu shugaban kasa Muhammadu ya yunkura ya furta wanga magana domin pan-Africanism. Alƙaluma na nuni da cewa kimanin na Afirka miliyan goma sha biyu zuwa miliyan goma sha biyu da digo takwas ne aka yi jigilar su ta tekun Atlantika cikin tsawon shekaru kimanin ɗari uku. Idris Abdalla Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. A gaida Idris, yanzu kuma ga Hassan Umar tambuwal da shiri na gaba. sana'ar dankali da agushi sana'a ce da 'yan arewacin najeriya ke yi a nan kudu maso yammacin najeriya kuma suna samun biyan bukata na yaki cibis da wasu masu sayar da dankali da agushi a unguwar sabo oshogbo inda suka yi min bayani dalla-dalla a game da yadda sana'ar agushi da dankali ke tafiya na inusa na hito daga jihar kebbi gulumbe sana'a ta sai da dankali ta nan mu na jihar kebbi inda ce a garin oshogbo yaya wannan wannan sana'a ta dankali ke tafiya a nan garin Oshogo? To can da dai ba mu da kasuwa sosai amma bakin dan lokacin da an ka samu gaskiya kasuwa alhamdulillah don lokacin nan ma yana sana'a gwariya da na ga ba ta ci sai na barta na hodo mu ga ina samu tuhon asiri sosai gare ta. Ana cinikin dankali a nan birnin Oshogo. Ana ciniki ne sosai muna dauko shi Sokoto muna dauko shi Kebbi State muna dauko su har Zamfara ba ban nan ba mu dauko shi. Wannan dankali kala nawa ne? Ya zamanto kala biyu akwai horin dankali akwai ja amma ba jam wanda yake ga ta ba can ciki ne yake da ja ɗaya amma duk fata guda ta amma an ka kalla su zaka samu bambanci ana cewa akwai dankalin turawa menene bambancin su da dankali irin na gida dankalin turawa ba kowa da kowa ka ci ne ba kuma ba kowane kalan abinci ake yi da shi ba ana yi ne saboda masu kuɗaɗe da waɗanda ka son ka ƙarya su kai ne amma harkar da zaka taimaka ma kana talaka to wanga zaka sai na ɗarin ka bi kon ɗarin ka bi ka taimaka ma iyalin ka ka sa wake ka ci wannan dankali da ka ce kala biyu da mai ja ciki da kuma mai farfata wani ya fi daraja wanda ya fi kyau gare mu ga masu saye babu mai kama wannan da akalla za ka gane yalo din nan nahi da ja ciki ne hori an ya dauki tsawon lokaci zai samu matsala sannan su kuma sun ga soya hi sun kai hori da ba su gano da kakala sun ga ciki ne fari fes da su cewa na ba shine mammanci ne da wannan waɗansu kuma suna so ne amma da sun kallahi sun ga gane da fari fes sai amutu ya ci zai ci shi ya na shi kuma wannan da yana na jan nahi ciki ne yalo ne zai kara hita kamar buhu buhu kuke sai da koko kuna kasawa ne muna sai suwa buhu buhu muna kasawa kamar nawa ake sai da buhun dankali a nan birnin oshogo a can da muna sai sai dubu uku dubu uku da ɗari biyar amma yanzu ga da lokacin tashin farashi ya yi wallahi yanzu abin da muka sai dubu goma sha biyu dubu goma sha uku amma na ja koko na fari duk kala guda an ba mun ka bambanta masu ba baka iya gane ko wani kala sai dai mu shaka amma shi gaba ɗaya kauce wurin to kamar inda kuke samo shi a jihohin arewa nawa kuke so buhu can da muna samu ne dubu biyu da ɗari biyar har dubu da ɗari biyar mu yi kuɗin mota ɗari shida naira dubu amma yanzu abin da muka ɗauko shi dubu biyu da ɗari biyar naira dubu biyu aka kawo mana shi a ƙasa muna sayi na dubu biyar dubu shida kwanaki abin da muka sayi ne har dubu bakwai da ɗari biyar mun yi ne. Rilwano Adamu Bulumbe. Sana'a ta agushi nake sai suwa. To yaya sana'a agushi ka taya a nan birnin Oshogo? Gaskiya sana'a agushi tana ta haya bilhaki gwargwado ana fahimta kuma ana saya sosai. Kana sai da kwano kwano ne ko ku buhu? Ina sai da kwano kwano ina sai da buhu. Nawa ake sai da buhun agushi a nan Oshogo? Na abinda ake sai da buhun agushi dubu ɗari da hamsin ake sai da buhun agushi. Nawa kuke sai da kwano? Kwano kuma muna sai shi shi dubu ɗaya da ɗari bakwai dubu ɗaya da ɗari shida. Muna samun ciniki ne? A gaskiya muna samun samun ciniki sosai a yini kana sai da kwano nawa na agushi ga yini ma zan iya sai da buhu daya kama kana abu kwano kwano kwano kwano sosai kuwa kuma ina iya sai so rabi wani lokaci in kasuwa ta dan abin nan zan iya sai so amma da yawa ina sai da buhu daya ma a yini daya me baka shawa shiga wannan sana'a ta agushi yayana ne wani lokaci ina sana'a tonka sai ya jawo ni ya ce min in zo wannan sana'ar ta fi abin nan saboda bilhaki ana sayan shi ko wani irin lokaci ana bida shi yarbawa abinda suna so ko yaushe suna son su yi wannan miyar tashi koyaushe suna neman wannan agushin shi yaya na ya jawo ne ya bani shawarar in shiga sana'a agushi har ka dauki wani lokaci kana wannan sana'a agushi zai misali na shekara biyar ina sana'a agushi wannan sana'a tana biya ma bukata gaskiya tana biya min bukata sosai saboda sana'ar na yi aure ciki na gina gida ciki na yi suna a ciki wallahi tana bani kuɗi gwargwado sunana suleiman abubakar sana'a ta dankali nake sayarwa. a wani gari ko wace jiha ka fara sana'a dankali na fara shi a nan ne a nan wannan jihar na fara sana'a shi wace jiha kenan jiha Osun State Oshogo kaman a cikin yan uwa ko iyalinka akwai mai sana'a wannan dankali eh akwai wasu waɗanda family mu ne waɗanda muke wani yayana ne haka waɗanda muke mu'amalar dankali da su me yasa ka kama wannan sana'a ta dankali shi yayan nawa jawo ne ya ce mai zo mai wannan haraka saboda akwai ci gaba a wurin ta a farko wace sana'a kake yi sana'ar da nake yi dama ita kenan nake yi wannan sana'a ta dankali din ka gaya ma masu saurare abubuwan da kai a cikin kuɗin dankali da da ba za ka iya mantawa ba? Eh to ba zan manta ba gaskiya na yi abubuwa da yawa tun da duk sana'ar da za a cewa kana da ruhin asiri gare ta ka ci ka sha wanda a bayan ka ya ci kaga babu lahi alhamdulillah kuma mutum a ce yayi aure kuma har yana da iyali kaga alhamdulillah. Cikin 'ya'yanka kana son wani ya gaje ka ga wannan sana'a ta dankali? Eh ina son wani ya gade ni shi ma kamar yadda nake yi ga misali don dama shi business kana yi yadda za ka yi ka jawo wani naka ko dan uwanka ne ko dai wani abokinka hakan ga wanda kuke mu'amala arziki da shi kana ya kawo saboda ci gaba ne in ka taimake shi ma kamar Allah zai taimake ka ne menene matsalar wannan sana'a gare ka ta dankali to ba ta da wata matsala matsalar ta guda irin an zo da kaya hakan ga sun lalace ko kuma mota ta zo da lokacin da mota ta zo da kaya haka ya kasance sun dau lokaci mota bata zo ba to in ya zo yana lalacewa to irin wannan kaga asara dama ka san kayan gwari da suke kamar kana dankali baya son sanyi ne ko ko baya son zafi a ba wai bai son sanyi ne. zafi dai ke taba shi kamar idan yayi kwana nawa a cikin mota ne zai lalace daga arewacin najeriya zuwa nan kudanci ko kuma zuwa nan birnin oshogo kamar idan ya kai irin kwana uku ko hudu hakan ga ya zo nan ne to ka samu ya musamman ya ana zafi amma idan mota ta zo da shi irin ta taso kamar yau zuwa gobe sauki ga da dama ko da zai tabo bai wuce irin buhu ko buhu biyu ya tabo muhammadu bello ni mazauni kwanta gore ne amma na dawo oshogo yanzu kana zaune a garin oshogo wace sana'a kake yi a wannan gari na oshogo sana'a sayar da dankali gwari tare da kana sana'a dankali ban wuce wata da A da wace sana'a kake? Da ina sana'a shayi a gura To me ya jawo hankalinka ka zo nan birnin Oshogo a jihar Osun ka kama sana'a dankali? da yanayin hanya da ta halaka ta lalace wurin ya mutu ba jama'a. A ina kenan? A gura To a nan Oshogo akwai jama'a? Oshogo alhamdulilayi. Wanga kasuwanci muna ganin ci gaba insha Allah. Lallai wanga kasuwanci sai dai mu yi hamdala ga Allah mu ce alhamdulilayi. Kamar ayi ne idan ka kasa dankali kana kamar naira nawa? Gaskiya muna sayar da buhu goma shida buhu bakwai a kan naira dubu takwas dubu goma don ana sayar kuma a rana daya eh, a rana daya kamar yadda baka yi ciniki ba buhu nawa kake saidawa ana iya sayar da biyar kudu da kalan nan kuna sayar da shi bashi ko kudi hannu ne a kudi hannu ne ba a yin bashi ana da yin sauki bashi ba zai shiga ciki ba ana cewa wani bi kuna danyen yin algusu sai ku ki gaya ma masu sayan dankali gaskiya tun da dankalin ba kala guda ne ba sai ku sai da mishi mai farin fata akan mai jan ciki me za ka ce gaskiya mu dai ba mu yi haka nan ba za mu yi haka nan nan wurin gaba wasu ke haka nan amma mu ba mu yi haka kai ka taba yi a ban taba yi ba gaskiya idan mutum yana da niyyar yi me za ka gaya mishi ina iya cewa ya ji tsoron Allah ya daina wannan abu abin da a gaskiya ya gaya mutane ni tasu dan sarki ka da kana wannan sana'a ta dankali eh, insha Allah na kai shekara bakwai ina yi insha Allah wani gari ka fara wannan sana'a ta dankali a nan garin na fara nan garin Oshogo kwarai kuwa to me baka shawar yin wannan sana'a da farko da ni samu canjin yanayin kasuwa sai kawai na ga ya dace in yi ta kuma Allah ya taimake ni cikin wannan lamarin wace sana'a kake yi a da ina aya ina da bino ina yagiya daga wani can in dauko in kawo nan kuma da sauran in dauko raguna ina kawo haka da ba da ba abin aka samu jarauta sai ni kuma harkar dankali kuma yanzu Allah ya taimaka kuma harkar dankalin ta fi ma wancan da nake da yanzu a sati ɗaya na sauke tirela goma ko kuma sama haka ina cinikin miliyan hudu miliyan biyar a kwana ɗaya a yini ɗaya ba na gaba da ni ana harkar dankali ko da yake kana ciniki sosai a wannan sana'a ta dankali kana da niyyar sake sana'a gaskiya ban da niyya ba na ga wani canjin ne ya sauka ba ka rike wannan sana'a mutukan raba takalmin kaza da gaske nake ba an ja da ba a gare Allah ya taimake ni cikin ta kuma babu niyya canzawa wallahi gaskiya bana niyya tsakanin da Allah Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya To a gaida Hassan da wannan rahoto na musamman yanzu kuma bari mu sake komawa Ghana inda Ridwan Abbas ke tafa da shiri na gaba wasanni a takaice Asante Kotoko ta bada sanarwar kammala sayan dan wasan gaba na kasar Uganda Steven dc Mukwala gabanin kaka mai zuwa. Tsohon dan wasan Premier League din kasar Uganda ya kasance cikin littafin hasan Kotoko tun kaka biyu kenan da sun kauce kuma yanzu ya rattaba wa club na gana hannunsa. kwata-kwata koma teburin shawarwari da dan wasan da ake sifatawa da mashin zura kwallo a raga ne yayin da suke neman kwararren dan wasan da zai mai maye gurbin dan wasan gaba dan asalin kamaru frankan bela tuga da ake sa ran zai bar club kan aso makaka shekara ta 2022 da 23 makwala ya cika transfer ɗinsa zuwa asanti kwatakwa ranar laraba bayan ya rattaba hannu akan yarjejeniyar shekara biyu kyauta ƙungiyar accra house of oak ta ba da sanarwa a hukumci na sayan dan wasan gaba na ƙasar kamaru junior kaba gabanin kaka mai zuwa Asaf of ta gama shawarwari da klabin ɗin ɗan Cameroon na Fabri Azuro Elite da ɗan wasan da kuma wakilansa 'yan watanni da sun ka shuɗe yadda zai baje kolinsa Premier League ɗin Ghana a makon jiya Kaba ya iso Ghana don gwada lafiyarsa tare da kammala doka takardu kan fobia ɗin su fito da sanarwarsa ya rattaba hannu akan kwandilar shekara biyu wa House oka tare da wani zaɓin ƙarin shekara ɗaya wadda ba ba a bayyana kuɗinsa ba dan wasan ya kammala kakan shekara ta 2021 zuwa 22 da kwallaye goma sha ɗaya kuma ya haska ainin don sai da ya bayar da taimako har biyar wa kulabun ɗinsa a ligin ɗin na kamaru hukumar kwallon kafar afirka kafa a takaice ta dakatar da wasan neman gurbin gasan cin kofin afirka na watan satumban shekara ta 2023 tsakanin ghana da angola yanzu a watan maris shekara ta 2023 za a yi wasan dakatar da gasan cin kofin afirka ya bayar da damar sake shirya sauran wasanni in ji wata takarda zuwa ga mambobin kwamitin zartarwar kafin ɗin hakan ya kuma bari ya zama abu mai yiwuwa buɗe ranakun cikin watan satumba ga wasannin sada zumunci na ƙasa da ƙasa domin shiryawa gasan cin kofin duniyar tuni dama kaf ta dakatar da gasan cin kofin afirkan zuwa watan janairun shekara ta dubu da da hudu kaf ta yanke wannan shawara ne a dalilin rashin kyawun yanayi a cote d'ivoire lokacin bazara damben zamani an aiko da wani ɗan damben ɗan ƙasar ghana a wasannin guje-guje da tsalle-tsalle na commonwealth gida shako samira ya gaza wurin tsallake gwajin kwaya da aka yi masa yayin da wasu su biyu abdulwahid da joseph kome sun ka samu izawa gaba zuwa matsayin kusa da wasan kusa da na ƙarshe wato quarter finals din wasannin na commonwealth wahid da kwadaka sun yi nasara akan wasu inda suka tsayar da su suna ji suna gani sun ka samu shiga gurbin da ake kyautata zatin gana. za ta iya cin lamban zinari azurfa ko gula a wasannin na commonwealth da wannan muka iso karshen labarin wasannin radwanan lamuktar ba sashen kausa na muryar amurka accra ghana a gaishe ka da wannan kuma muka zo ga shirmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. A takaice shugabar majalisar dokokin Amurka Nancy Pelosi a yau laraba ta ce tawagarta ta 'yan majalisa ta ziyarci Taiwan ne a ta bakinta domin bayyanawa karara cewa ba za mu yi watsi da Taiwan ba. Ta kara da cewa yanzu fiye da kowane lokaci haɗin gwiwar Amurka da Taiwan yana da mahimmanci kuma wannan shine saƙon da muke kawowa nan a yau in ji Pelosi. ta yi tsokaci kan wani sabon kudirin doka na amurka da aka amince da shi da nufin bunƙasa samar da na'urorin sarrafa wasu na'urorin da ake yi a cikin gida da kuma taimakawa kamfanonin amurka ta yadda za su yi gogayya da na ƙasar sin masu kada ƙuri'a a jihohi da dama na amurka sun kada ƙuri'a jiya talata a zabukan fidda gwani da za a yi gabanin babban zaben watan nuwamba da zai yanke hukunci kan ikon majalisar dokokin amurka a jihar arizona karin taylor robson da kerry lake sun kusan kankanka a cikin 'yan takarar gwamna na jam'iyyar republican da kashi uku cikin hudu na ƙuri'un da aka kirga da safiyar laraba lake yana samun goyon bayan tsohon shugaban amurka donald trump wanda ake sa ido sosai da goyon bayansa gabanin zaben watan nuwamba Kasar Sin ta aike da wani jirgin ruwa na soja zuwa birnin Hambantota mai tashar jiragen ruwa na kasar Sri Lanka a daidai lokacin da ake samun saurin sauye-sauyen yanayin siyasa a tsibirin. Matakin da ya sanya ayar tambaya kan ko kasar Sin na kokarin kafa rundunar soji mai karfi a gabanin a gabar tekun India da Sri Lanka ne. rundunar 'yantar da jama'ar kasar sin ta bayyana jirgin mai suna yuan wang 5 a matsayin wani jirgin bincike da nufin gudanar da bincike a tekun indiya To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. kafin mu yi sallama da ku muna miƙa mu ga iyalan marigayi tsohon kwamishinan 'yan sandan jihar kwara mr sk dimka saboda rasuwar matarsa a yau dinnan laraba wato marigaya madam lami dimka wacce kuma take babbar ya ga tsohon shugaban najeriya janar yakubu gawan murabus allah ya jikanta ya kuma ba da dangana yanzu a madadin hanifa kabir isa wadda ta taya ni gabatar da shirin da julie leathers gresham wacce kuma ta hada shi da kuma mu na yanzu sidrak ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri wassalam